amma ba shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu misbahu salik bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu shara'it as-salah babu shartan sallah شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تأتي شرائط الوجوب شرط أنا وجب شيء صلى خمسة ولا بير تأتي قبل الدخول واتو ولا بير لا تزو قبل الدخول كافن شجاع شيء صلى نعم أقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم الاحتلام مع دخول الوقت أكوي أقل حنكلي أكوي مسلمشي bulugud da'awa akwai isa ainihin da'awa ya zamanto kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa gare ka Sun al-ihtilamu sannan sai balaga na ma da kulul waqti tare da shiga lokaci nan ya kira shi mafarki ko sannan sai mafarki tare da shiga lokaci kenan idan lokaci bai shiga ba ba a yin sallah ko sai lokaci ya shiga yanzu ba za a yi sallah a zahar yanzu ba kila wani ya ce shi matafiye ne in ya fara tafiya ba a tsayawa to bari ya yi sallah a zahar yanzu ya yi sai mu ce lokaci bai shiga ba akwai da kolin lokaci na'am shuru istihatiya a tattin nafli tarku kalamin au kasirin fi'ili shuru istihatiya sharaɗin ingancinta na a tattin nafli a tattin na ko? ya zo a cikin nassi na mudawwana ya zo a cikin nassi tarkul kalami barin zance au kasirul fi'li ko kuma barin aiki mai yawa wa tarkul af'alul kabira da barin ayyuka masu yawa wa satru auratin wa tuhurul khubuthi kawati tawajjuh lil baiti raf'ul hadathi satru al aurati da rufa al aura na'am wa tuhurul khabath da kuma tsarkin nan na khabasi nam tawajjuhu lil bait sannan fuskantar ɗakin ka'aba rafa'ul hadath dauke hadath babu shara'id as-salah babu shara'idan sallah shara'id al-wudu'i lis-salah lis-salati sharuɗa na wajabci na sallah nan fa khamsatun guda biyar ne sharuɗa wajabci kamala da kauli za su zo kafin shiga cikin sallah aqalun akwai hankali wal islamun da Musulunci musulunci guda a awati isa ainihin kiran manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'umma na sun mahtilamu eh, duk mutanen da kira annabi da isa zuwa gare su ba sallah baya waje ba gare su hmm. sannan sai mafarki ma yaron da bai mafarki ba sallah baya waje ba gare shi to yaron da ya shekara goma ba yaro dan shekara goma sallah ya waje ba ko bai waje ba ba yau da to bai za a ke dukan shi umarci yaran ku su yi sallah suna shekara bakwai wanda ribuhum alaiha wa abu abnau ashar sinin ku bugin su akan ta alhali suna 'ya'yan shekara goma san a da yaro akan abin da bai wajaba kan ba ya kusa ne abu kai bai wajaba kan shi kuma abu kai kenan an umarci yaro da yin sallah ne tamrinan don jarabawa saboda wannan shekarun ne idan ya riga ya kubuce da wuya iya dawo da shi a babin tarbiyya yaro shekara goma kada a yi wasa da shi in har ya kubuce a wannan lokaci kafin ka ankara za ka cewa yaron ya kangare ba za ka iya biya shi ba allahu alam Allah ya faɗa kuma yana magana da harshen duniya ne gaba ɗaya ba yana magana da madina bane a gane kuma wasu zamanin nasu masana da girma ne aisha take cewa ba ta shiga cikin darbuka za ka ɗaga za ka ɗauka ba kowa ciki in ta shiga cikin wannan ka daga za ka ɗauka ba kowa a cikin saboda ba nauyi ba girma ba sa cin abinci sosai ne gina jiki a gani, ba su da girma su bai a lokacin na'am shuru da sihatiha sharuɗin ingancinta a ta cikin naƙali ya zo a cikin nassi na mudawwana na'am tarku kalami barin zance au kasirin fi'ili ko barin aiki mai yawa na'am wa satara aurati da kuma rufe al'aura wa tuhurul khabas da tsarkin khabasi na'am tawajjuh lil bai. da fuskantar wajen dakin ka'aba rafa wal hadith dauke hadisi Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم وإن انقرض من حبست عليه idan wanda aka ba su hubusi suka tsare ba kamar ka ba da hubusi ga ainihin miskinai miskinai ka ba su da ka ba da hubusi ga miskinai sai wa'annan miskinai suka tsare ba a ƙara samun wasu ba raja'at hubusan ala aqrabin nas sai hubusin ya dawo zuwa ga mafi kusancin mutane bil muhaddis ga wanda ya bada hubusin yawmal marji ranar dawo an gane ya idan ya riga yayi wasiya ga wasu mutane wato takamammu to wayannan mutane sun kare sai hubusin ya koma zuwa ga mafi kusancin mutane ga wanda ya bada hubusin kun lura kamar ce ya ba wasu marayu ce mantattu marayun gidan wane ya ba hubusin to marayun gidan wani sun kare to hukusun zai dawo wajen waye zai dawo wajen shi wanda ya bada hukusun kamar tun da ya rasu ba zai dawo zuwa ga akarabin nan ilai mafi kusancin mutane zuwa gare shi wa man a'mara rajulan hayatuhu dara. duk wanda ya ba mu mutum kumara, wato tsawon rayuwarsa shi ne umra ce na baka wannan gida ka zauna tsawon rayuwarka kenan da zarar mutum ya rasu gidan zai tashi daga magadai shi ko inda ake tsawon rayuwar shi wanda ya ba mutum umra na gida na muraja ba da mawutu sake to gidan zai koma bayan mutuwan wanda yake bayan mutuwan mazaunin milkan lirabiya zai koma mallaka daga ita an gane ko zai koma bayan mutuwan mazaunin mallaka ga mai ita asalin mai gidan wanda ya bada gidan sai gidan ya dawo zuwa gare shi don shi wanda aka baya mutu eh? shi wanda aka baya ya zauna a gidan tsawon rayuwarsa sai ya rasu sai sun ya dawo zuwa ga asalin mai gidan wanda ya bashi din an gane wa kazalika in a'mara aqibahu haka nan idan ya rayar da zuri'ansa yace wato ka zauna a wannan gida da kai da zuri'anka an gane wannan tsawon rayuwanku to kaga shi idan ya rasu akwai ƴaƴansa idan suka rasu akwai jikoki idan suka rasu akwai akwai jikokin jikoki haka za a yi ta tafiya a gani in ya zama to ba su kare ba suna da irin yawa ɗin nan to za su yi ta zama kusan har abada tunda akwai akwai gidan da ba sa karewa a za a duba bangaren 'ya'yan maza ne 'ya'yan shi maza to duk gaba ɗaya bangaren bangaren dangi bangaren maza ne za a duba idan ya zama sun kare shi ke na jikoki ta bangaren namiji dai eh, da 'ya'ya da jikoki da jikokin jikoki da ta zanen dai a gani ban kara dubi kilafin hau mai ilmi fahim matan mu'amil idan shi mai umra ya rasu ba idan shi mai umra ya rasu a wannan rana na kanat liwar sadi to sai wannan gida din ya koma ga magajen shi yau ma mauti ranar da ya rasu mutumin da ya bada wannan gida cewa wani ya zauna tsawon rayuwa sai mutumin ya zo ya rasu shi wanda ya bada gidan to idan wancan mutumin ya rasu wanda aka ce ya zauna ɗin ya rasu sai gidan ya koma zuwa ga shi wanda ya bada gidan to wanda ya bada gidan shi bayan rasu sai magana ka gada an bai jonas mm. wa mata min alil hubusi duk wanda ya rasu daga cikin ma'abota hubusi wa nasibuhu alaman bakiya to ka san shi nawa inda suka rabu ne wanda ya mutu daga cikin ma'abota hubusi to ka san shi na sauran wanda aka bako ku musulmi idan gona ne a mutum ya kasa gona babban fuloti sai kasa shi kashi biyar dama su biyar ne kowa aka ba shi nashi bangaren to sai aka samu biyu daga cikin suka rasu sura nawa ba sura uku ba to sai sauran uku su a su amfani da biyu su hada da nasu su ci gaba da ainihin gudanar da shi suna amfana da shi. ويؤثر fil hubusi ahlul hilhajat ana fifitawa wajen hubusi ana fifita ma'abota bukata a wajen kwana ana fifita ma'abota bukata a wajen kwana walgalla da kuma riba wa man sakana fala ya khuruj li ghairi duk wanda ya zauna a gidan hubusi kada ya fita don wani za wani ya kore shi ya fita an gane ai ba na kowa bane dama an bayar da shi don hubusi ne kuma ga su kuma shi ya cancanta ya cika sharuɗan da ake bukata kafin a zauna a wannan waje to kada ya fita don waninsa illa an ya kuna fi asalin hubus sharɗin sai dai idan a cikin asalin hubusin akwai sharaɗi cewa za ka zauna a cikin wannan amma idan wanda ya fi ka bukata ya zo a kashe ka misali an kawo wani sharaɗi to sai a zartar da wannan sharaɗin wala yi ba wa hubus wa in kariba ba a siyar da hubusi ko ya rushe kama ce wannan gida ne gidan hubusi gidan da ya rubuce gaba ɗaya ba a siyar da shi wa yuba'ul farsul hubus amma ana siyar da doki na hubusi na'am ya da ya koma mahaukaci ya koma yana cizo yana yana ainihin tutsu yana kada mutane yar ga ya haukace shi dokin wanda ko ka haushi ma ba zai ba amfani an ba da dokin ne saboda fita jihadi kuma hmm. an ba da dokin na harin ringa fita fagen fama to sai doki ya dan samu hauka haka karin hankali duk wanda ya haushi ya yi tuntu da shi ya taka shi ya karya hmm? ko abin da ya kama da wannan a nan wajen shin tun da an ce ba a siyar da abin hukunci doki za a bar shi haka ne mutu ko ya wulakanta haka nan shi na kashe shi doki na hukunci ana siyar da shi in ya hauka shi na wani ja'alu tsamanu kimisali sai a sanya kudin shi a cikin misalin shi sai a fiye shi gina zai cire amma amma zuwa alkiyar da ba su ne au yi anu bi gina shi na shi mai sayan ya sayar da abin da zai zai ki eh. au yi anu bi yi bi hmm. ko kuma a nemi taimako da dokin kan siyan wani don kudin ba zai kai a siyan wani ba ne. Ko sai dai a nemi taimako a yi amfani da kudin dokin a siya wani doki shine yu'anu bihi fihi eh. Eh, wa ikhtalafa fi mu'awadati bi raba al-qarbi bi raba al an yi saɓani a musanya gida wanda ya rushe da gidan da bai rushe ba gidan hubusi wanda ya rushe sai wani alhaji ce to duk da cewa alhaji wani ya baku wannan gida hubusi duk da ya rushe yanzu kuma gida shi matsala ne ga wani gida na a can zan baku a madadin wannan yanzu ya za a yi to wai an yi sabani tunda an ce ba a siyar da gidan humusi ko ba a musanya shi to in abin ya zo irin wannan an yi sabani game da musanya gidan da ya rushe da gidan da bai rushe ba kullura alhaji wane yake to a tashi daga wannan inda aka bada sun da ya rushe a koma zuwa da sabon ginin da na yi can na bayan bisa bin lafiya a canza za a canza din? a canza ba iya ginawa na'am hmm. to kwatul ka idan masallaci ne ba wannan yakin ɗanka sai aka kai mu can wani masallaci aka ce a canza ai masallaci mu mutum mu zai gina mu mutum eh. ne eh wani zai ce zai iya haɗewa da gidan

tabbatar da cutarwa wal qiyamu bi da kuma tsayuwa wajen neman haƙƙin cutarwa in an cuci mutum yadda zai tsaya neman haƙƙinsa wa ba'sul hakamai da kuma aikowa da ainihin wato masu hukuncin nan guda biyu wa yathbutu al-idraru bi shuhudi aw istima'i sha'a fil wujudi wato cutarwa yana tabbata da shaidu a samu shaidu ce lallai sun tabbatar miji wannan mijin yana cutar da matar shi an gane wani hudu mutane sun samu shaida ya ciyar da ita yadda ya kamata ko yana dukanta ko yana mata kaza a misali august ma'in ko kuma da jita-jita labari ya yada a cikin gari wani na cutar da wacce to idan abin ya yadu da yawa har ya zama to ya kai kotu to shi kenan alkali zai mataki ko da ainihin jita-jita wanda ya yadu cikin gari wa in takun qad khala'at wa asbatat idrarahu fa fi ihtila'in raja'at in ta kasance ta yi ba in ta kasance da ta ga cutar yayi yawa ta ga mijin yana yawan cutar da ta shiga Allah sauke wa juna tunda gaskiya auren na akwai matsala kullum kana duka na kana mun kaza shi kuma yace gaskiya shi yana son ba to amma cutar da ni ta yi ta zauna to dan Allah in dai kana jin tsoron wani auren ne kana ganin baka da kuɗin auren zan biya ka kuɗin sa zan ba da kuɗin sadaki sai san ku sadaki da za ku tsada dubu hamsin ne zan ba da dubu hamsin ta ce ga dubu hamsin dan Allah ka fice ni saboda na gaji da zaman ita wata yi haka ne saboda yana fitar da ita ba ta da shaidu ta rasa yadda za ta yi ta kaba shaida cewa yana fitar da ita da an san yana fitar da ita ba sai ta ba shi kokobo ba alƙali da ya san wannan kawai zai raba auren kuma ji wani go to ba tun da ba ta da shaidu kasa wani lokaci abu tabbas ne a waka da shaida sai a ce sai ka kawo shaida kun lura to tun da dai ba ta da shaidu to dan Allah wa ne zama mu dinna gaskiya babu daɗi dan Allah tun da ana samun cuta na da kai ka sake ni dan Allah zan baka dubu hamsin kuɗin da lafiya ka je aure yace ya yarda kai kowa bai zama inda inda har ta wannan magana ya tabbata sai ta bashi dubu hamsin ya rabu da ita kun gane wannan ko yawwa to amma kuma idan alƙali ya gano cewa ta bashi kuɗin dan yana cutar da ita ne da arabu za a kwato kuɗin a mayan masa da shi kuma wannan kulki din ya tabbata ba ko kwamo, kuma ya ce ko wa asbatat idraru kuma wato in ta kasance ta yi kulki kuma ta tabbatar da cutarwarsa cewa lallai yana fitar da ita da hujjoji na tilain raja'at to game da kulki za ta dawo ta karbi kudinta za ta dawo ta karbi abin kulkinta da ta bashi wa bil yaminin nas bil fil mudawwana wa qala qaumun mal yamin bayyina to annasu fil mudawwana bil yamin hmm. nasi ya zo cikin mudawwana da maganar rantsuwa za ta rantse na rantse da Allah wallahi na bashi wannan kuɗi don yana cutar da gini idan ta faɗi wannan ku shi kenan sai alƙali ya kwato mata kuɗin kuma kulki ya tabbata wa ƙala ƙaumun sai wasu mutane suka ce mal bayyana rantsuwa a nan wajen ba shaida ba ne rantsuwa bai bayyana ba magana rantsuwa kawai shi kenan kawai tunda an tabbatar da rantsuwa kawai a rantsar da kulki kawai ba ta rantse ba na'am wa yasbutu al-idraru bi shuhud cuta cutarwa yana tabbata da shaidu aw bi sama'i ko kuma da jita-jita ya sha sha'a wanda ya yadu a cikin gari na'am wa yantakun qad khala'at idan ta kasance ta yi gurbi wa asbatat idraru kuma ta tabbatar da cutarwarsa na'am wa rada a rada'at to game da abin kulli za ta dawo ta karbi kayanta annasu bil yamin fi mudawwana wato nasi wato da rantsuwa cewa ta rantsi ya zo cikin mudawwana wa qala qaumun amma wasu malamai daga cikin maliki an kace rantsuwa ba wani dole bane a wajen Thank you.

tafsahi aure wanda aka yi sabani a cikin sa kamar aure ingantacce ne ba aure wanda malamai suka yi sabani a ciki shin ya inganta ko bai inganta ba to irin wannan aure kamar aure ne sahihi kamar wani aure aka yi sabani a kan shi aure babu wali kamar yarinya ta aurar da kanta ba tare da wali ba malikiya da jumhur sun ce auren bai yi ba abu hanifa ya ce auren yayi ya ce kamar yadda yarinya take da iko ta je shago ta je kaya ta sai biredi ta ci tana da iko ta je shago ta yi siyayya ta yi ce bale to haka tana da iko ta aurar da kanta sun ce ya halatta ta aurar da kanta kiyasan alal bayi shine malamai suka ce wannan kiyasi mai rauni ne kwarai da gaske duk da cewa mazhaba ne mai rauni wannan kan wannan matsala din to amma dai an yi sabani ne kawai tunda an yi sabani wasu sun ce aure ba wali ya yi wasu sun ce aure bai yi ba to ya magana auren wato auren kamar ingantacce ne idan ka samu wata yarinya sai ta aure da kanta ba wali sai suka haihu za a ɗauka suna zina ne a shi ne abin da ake nufi kamar aure ne ingantacce Lasu ya bayyana na? kan bacin eh ya bayyana kan baci wai an yi wai an yi da ita ta dogara da wata mazhaba ne wanda kuma malamin mazhaban babban malami ne akan matsala din ta dauka cewa yana da hujja sai ta je ta aurar da kanta ba tare da ubanta ba to hannabiya sun ce auren yayi siyasar alal bai siyasi akan ciniki an gano wani ku? saboda aka wannan aure ba za a ce zina suke yi ba za a ɗauka aure ne sahihi an gano wani ku? waljan ubayin al-husayn wato tarawa tsakanin yan uwa guda biyu a wajen aure mutum ya auri ya da kanwa ko ya auri hasana da husaina da kuma wato haɗawa tsakanin ita yarinya da 'yar uwan mahaifinta a haɗa ta kishi da ɗan uwan mahaifinta da yar uwan mahaifinta ko a haɗa ta kishi da ƴar uwan mahaifiyarta bi milkin aw in ma ta hanyar mallaka duka su biyu su to sadakan mutum hmm. sadakan mutum yan biyu ko sadakan mutum ya da ɗanwa ko sadakan mutum a wato ita yarinya da kuma ƴar uwan mahaifiyarta ko yarinya da ƴar uwan mahaifinta aw ko kuma a hada su ta hanyar aure to duk wannan gaba ɗaya bai yi ba haramun ne wa ziyaratu ala arba'in zawjat da kuma ƙari akan mata hudu shi ma wannan haramun ne auren bai yi ba dole ne na biyar din sai an raba auren fa in tallaka wahida raj'iyyan idan ya saki guda daya saki raj'i lam tahilla lahu ghayra to wannan ta bai halarta gare ka ba hatta tan kali iddataha sai ta gama iddanta kun gane wannan ko yana da mata hudu sai suka samu sabani da suka samu saɓani sai saki ɗaya zai iya ƙara wata in dai saki ne raja'i kuma tana cikin idda ba ta gama ba ba shi da iko ya ƙaro wata in ya ƙaro wata kenan yana da mata biyar kenan amma idan ta gama idda ba in ta gama idda ta kubuce masa ba matar shi bace zai iya ƙara wata ko ya saki mace saki uku zai iya ƙara wata eh bi khilafil ba'id sabanin saki ba'idi ko ga an gane shi ne bayan da yi saki ba'idi ya saki mace ta gama idda ko kuma ya yi wa mace kulki idan ya yi wa mace kul'i kaga bai da ikon shi na dawo da ki to anan wajen zai iya ƙara wata ko an gane wani ku wa mu'taddatul gari da kuma ne mu mu'taddatul gari da kuma haramun ne mutum ya auri mace mai idda ga wani tana yi tana yin idda ga wani wani ya sace da tana mai idda sai wani ya zo ya neme ta da aure haramun ne ko kuma tana yin takaba an gane iddan mutuwa misali sai wani ya zo ya neme ta da aure shi ma wannan haramun ne kun lura idan mace tana idda sai mutum ya neme ta da aure amma bai aure ta cikin iddan ba ya zo yana zuwa taɗi tana cikin idda daga baya bayan ta gama idda sai ya aure ta wato ya yi zunubi ya yi laifi amma aure ya yi idan ya to matar sai ya to ya nemi da cikin idda kuma ya aura cikin idda to malikiya sun ce ta abidu tahrim haramci na har abada wasu mun sun ce za a haramta mishi aurenta a wannan lokacin an gani man ajjara bi shay qabla awani uqiba bi irmani wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi za a haramta za a mai hukuma da haramta mishi tunda ya nemi ta cikin idda kuma ya aura cikin idda za a haramta mai wannan auren ba ta bi da ba bane A gani Allahu a'lam wa tasrihu bi khidmatiha da kuma bayyana da neman aurenta bayyana da neman auren shi ba haramun ne idan mace na na idda haramun ne mutum ya fito baro baro ya ce ina son ki amma ban da shagube mutum na iya shagube ya ce wallahi kina burge ni wallahi da zan samu irin ki da na aura baba ita ma da zan samu irin ki bai ce da zan same ki ba wannan shagube ne ka in yi fiki la ragibu eh amma kasance wata bazawara ka san abin da yake nufi ko kamar ya ce mata ni wallahi kina burge ni wallahi shine in yi fiki la ragibu an gane ko kina burge ni wa alayki la amma in aka fara shi alan zahiri ce ina ina kwadayin ki wannan ya fito baro baro ne wallahi ina kwadayin ki amma ma'anan da raki ma'anan kina burge ni an gano wannan na'am wa la harif la harif dai wannan ne lalle ni ina kwadayin ki wato ba ina kina burge ni dai misali wa nahu eh na'am fa inda kala jahilan bi hurmatiha idan ya shiga ya jayarci haramcinta an gane ku wato ya shiga ya nemi aurenta wato bai san cewa tana ainihin idda ba harumat alaihi abadan ta haramta a gare shi har abada ko kuma ya jahilta amma an gane shari'a bai san cewa ba a neman mace tana idda ba sai zai neme ta hmm. to ya aure ta cikin wannan hali ya zama ta ta tahrim an gano wannan wa halin alimu mislu shin malami wanda ya sani misalin shi ne ya san cewa tana idda din kuma ya nemi ta cikin idda ya aure ta shin shi ma misalin shi ne kaulani ai wannan ya bude shi tunda ya sani to shin shi ma misalin shi ne shi ba za shi har abada ba zai aure ta ba kaulani ba ga guda biyu wal mashhur wannan fadin zari'a ne ya zafi haka sosai har yasa ya zama tabirin tare wasu wadda ka'idan malikiya na fadin zari'a amma ba wani nasi bane yanzu karara akan a haramta bin ka har abada sai dai ba zai aure ta ba a lokacin eh wal mashhur tadakhul al iddatayn wato zance wanda ya shahara iddoji idda guda biyu suna shigar juna kun gane wannan ko iddoji guda biyu suna shigar juna idan mace mijinta ya sake ta saki daya tana cikin idda kawai sai mijin nan sai ya rasu yaya yanzu a koma mai za a tashi daga idan saki a koma iddatul shi ne sai ta dakuri sai ta bar wannan kawai shiga wannan sabon girgaye yanzu wannan an manta da shi yanzu kawai za ta shiga ɗayan ne kawai a gane shi ne abin da ya shahara akwai masu ganin a sai ta gama da wannan a gani sannan ta gama zai yiwu ba don ta gama da wannan ba ba ta shi ba yi. ta zan ba'ina abin da ya shahara iddojin guda biyu sun shiga cikin juna za ta yi intikali daga wanda ta koma wancan kawai tsaye wal mafutatu hatta ka aha zauji ita mace wacce aka sake da saki uku har sai wani miji ya aure ta idan mace an sake da saki uku an gane ko mutum bai da ikon ya dawo da wannan mata sai ta auri wani mutum ya santa a matsayin ɗiya mace za ta dawo zuwa gare ka wata amu ba hannu kayan kuma irin saduwa wanda yake na halal da aure ingantacce wa kasu da kuma wato wa kasu da shilliha wato nufin halarta ta yana hana ta idan ya zama to shi manufarsa ya aure ta ne shi ɗayan don auren kashe wuta don ya halarta ta ga mijin farko to ya hana ta shari'a ta hana auren ba zai yiwu ba wata saduku kuma bil yuhilluhuma wato gaskatawa wasu da saduwa su biyan wannan wanda ya aura da biyan ya ce ya sake ta ita wata ce eh, ya sake ta duk bangarorin da shi mijin da matar sun yarda cewa sun tashi juna yana halatta su banda inda matar ta yi musu shi mijin ya ce ya sake ta matar ta ce bai sake ta ba wannan bai halatta ta za su koma wajen wancan ba Hmm. na'am alƙazi iyad ɗangare shi wani ƙwanar zai wurin yanzu zama Thank you. ما يحرم إيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عظيم خبره في الافو افوه في اليوم تجد تشين واتو جرم الله بار من الله صلى الله عليه وسلم dangane da rangwame ga mutane yin afuwa gare su wato afuwan da ma wata bayahudiya allati sammatu fi shat wace ta same guba a cikin akuya hmm. ta same guba ta kawo masa guba na kuma yaci ba'da tirafiha ala sahih min al bayan shayin tirafi daga bayan ta fada shi tabbas ta same wannan guba din ga abin da ya inganta daga ruwaya cewa ita matar ta yi tirafi cewa lallai ta sa guba kuma ta yi kuskure amma kuma duk da haka ana jiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki mataki sai manzo Allah ya gafarta mata an gari kaga da wannan kenan ana cin yankan ahlul kitab to ga ba yahudiya nan kayan ta kawo dabba wanda dabba nan su suka yanka ko ta kawo ma annabi kuma annabi ya karba sannan kuma kafiri yana iya baka kyautan nama ga ba yahudiya ta ba annabi kyautan ainihin cinya rago kuma annabi ya amsa kuma annabi ya ci an gane yau amma ya zamanto ahalul kitab kuma ya zamanto naman da aka baka din nan ba nama ba ne irin wanda yake haramun ne a musulunci kamar naman alaji nam nam wa annahu lam yu'akhiz labid bin a'sam kuma manzo sallallahu alaihi wasallam bai kama labid bin a'sam ba nam bis a lokacin da yayi ma annabi sihiri hmm. shi ma labid bin a'sam yayi ma annabi sihiri ya wurga a cikin rijiya وقد علم به وأوهي إليه بشأن أمره حقيقة أن sanar da annabi da wannan kuma an masa wahayi da ainihin bayanin al'amarin aka yi ma'anar bayani dalla-dalla wane ya ma sihiri kuma ya wurga wannan sihiri cikin rijiya kuma sunan shi kaza wala atba alayhi fadlan an mu'aqabati wala atba alayhi manzo sallallahu alaihi wasallam bai zarge shi ba ballantana ma a ce wai ya bishi hukuma dan ana nuna irin hakurin manzo sa sallam da irin abubuwan shi ga mutane wa kazalika lam yu'akhid abdullah ibn ubay haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam bai kama abdullah ibn ubay ibn salul ba wa ashbahu wa ashbahi wa ashbahi min al-munafiqin lam yu'akhid abdullah ibn wa ashbahu haka nan annabi bai kama abdullah ibn ubay ibn salul ba da ire-irensa daga cikin munafikai bi azimi ma nukila anhu fi jihad da ainihin girman abin da aka ciranto gare su ta bangaren sa irin abubuwan da aka ciranto suna faɗa kan annabi da irin abubuwan da aka ciranto suna yi na majirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma jona ai wato abdullahi bin ubay yana faɗin maganganu masu haɗari maganganu na ɓatanci ga annabi sannan kuma yana ƙoƙarinsa wajen garin ya ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma manzo Allah ya san da haka bai mishi hukuma ba misali saboda afuwa irin na manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ayi na'am kenan duk yanda mutum zai zauna duk yanda za ka karantar dole sai ka yi mu'amala da munafikai dole ne ba yana zai malami ya zama yana karantar da addini ya ce ba shi da wasu masu cin diddigin shi dole ne zai samu masu cin diddigi da dai fiyayyen halitta wanda ya fi kowa iya tarbiyya an ci diddigin sa hmm. to kai waye ba za ci diddigin ka ba har ba zai yiwu ba to yanda manzo Allah ya yi hakuri da masu cin diddigi kai ma haka za ka yi haƙuri sai Allah ya ce taimake ka insha Allah man qala liman ashara bi qatl ba'dihi to wato a manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa ga wanda yayi ishara da kashe sashen su la li Allah yuhaddithu anna muhammadan yaqtulu ashabu yau akwai wanda ya bada shawara to a kashe su kawai gaba daya tunda an gano wayannan mutane munafikai ne suna cin diddigin annabi a kashe su mana ya ce la da Allah ya tahaddas domin kada a yi ta labari a cikin duniya cewa lalle Muhammad yana kashe sahabbansa don wasu ba su gane ba za su ce ga sahabban annabi ma na kusa kusa da shi kawai idan ya gama idan ya gama moran su sai ya kashe su haka za a ce akwai karin magana da ake ce aka cewa ya mori me ya ci moriyan ganga to yau wato shine irin wannan za ce idan ya ci moriyan ganga kawai sai ya yada ne to shi ne to kaga irin wannan su mutane ba za su gane me yake faruwa ba kai ne kasancewa kuna faɗa kai ne kasan suna ma munafinci su mutanen waje sun ɗauka manya-manyan ɗaliban ka ne in ka ɗauki mataki da wace ga manya-manyan ɗalibai wanda babu kamar su amma kuma daga baya bayan ka za ka zaga kuma abin da ya faru ina ba ka gane wannan وعن anas رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ wato an karbo daga Anas cewa na kasance tare da manzo sallallahu alaihi alhali a gare shi akwai wani bargo mai kauri galizul hashiya mai kaurin saka na'am wajabazahu a arabiyu sai wani ba kauye sai ya fusgo shi da mayafinsa wato fusga mai ya zo ya furgi annabi ya furge shi furga mai tsanani hatta asarar hajjiyar burgur fi safhati atimi har sai da wannan zanen zanen nan na bargo sai da ya yi alama a gefen wuyansa saboda tsabon furga sai ga alama nan ثم قال ya Muhammad. محمد ثم قال يا محمد يا محمد بيقول يا رسول الله اسمي يا محمد لا بعيد ka ɗauke ni a kan na ka ɗauke ni raƙuma na wa'annan guda biyan min malin layin lazi inda wato ka ɗora kan akan wa'annan raƙuma na nawa ka ɗora min daga cikin dukiyar Allah da ke wajen ka. ba wani dukiya Allah wani ne ka ɗora min eh? ka ɗora min kan wa'annan raƙuma daga cikin dukiyar Allah da ke wajen ka. yau kama annabi ya ɗauka ya burge ne ba tashi bane dukiyar Allah ne fa لا تحمل لي من مالك malika مال أبيك domin kai nan kai ba za ka iya dora mun kai ba wai kana dora mun dukiyar ka bane ko dukiyar mahaifinka wannan dukiya idan ka dora mun ba dukiyar ka bane ba na mahaifinka bane na Allah ne ba ta kai ne ya raka kai ne mutum ya gaya ma wannan kuma yana da awon yana tare da kai yana da awon shi ɗalibinka ne yana karatu wajenka sai ya gaya maka irin wannan magana kaga wani zai ce kila baka tarbiyyantar da ɗaliban ne kila yanayin tarbiyya ne baka tarbiyyar haskar yana ka haka wani zai ce ko to kana iya karantar da ɗalibi ba ka karantar da shi yadda ya kamata kuma ya rena ka a gari kowa yana da halin shi wani duk yadda ka karantar da shi zai ya rena wanda kuma za a shi ya san darajar na gaba da shi a kodayaushe yaushe to ka wannan zai ba ƙauye ya fito kirkiri ga maganar da ya gama annabi ba dukiyanka bane ba dukiyan mahaifinka bane yanzu wani ɗalibi ya kasa sabo ya gaya malami haka ɗaliban suna nan gaba Allah ne shi <laughs> na? za a iya Da dai a koyi a zagi malam haka amma dai ba na tsammani za a yi gaba da gaba da malam da irin wannan magana Su gashi an yi da fiyayyen halitta wanda yake ya fi kowa iya tarbiyya sallallahu alaihi wasallam na'am sakatan nabi sallallahu alaihi wasallam to manzo sallallahu alaihi wasallam ana zamani zai doki mataki sai ya shiru sallallahu alaihi wasallam sun makala kana zai manzo Allah ya ce almalu malul lahi tabbas ka faɗi gaskiya dukiya dukiya Allah ne wa ana abdu kuma ni bawan Allah ne sun makala sannan zai ce wa yuqadu minka ya arabi ma fa'alta bi to yanzu za a yi ramuwa a gare ka ya kai ba kauye ga abin da ka aikata gare ni tunda ka shake ni haka kusan jibin ciwo to yanzu za a yi ramuwa abinda ka yi kai ma za a ma yanzu alala ya ce a ya haƙuri a a kada a yi Alalima. lima ya ce me yasa kai ba ba za a ma abinda kamun ba ala li annaka la tukasibu bi sayyi'at bi sayyi'at A a ya san bi kyauta ba <laughs> ya san abin da ya da gangan ya ce domin kai <laughs> Allah ya sauke ce domin kai baka sakawa da mummuna kan mummuna in an maka mummuna kai baka rama wa da mummuna sai dai ka saka da kyakkyawa Ba dai kan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai yayi dariya Sun amara an yi yusmala lahu ala ba'iri sha'ri sannan sai yayi umarni an yuhmalu lahu an yuhmala lahu sha'ir ala ba'iri annabi ya umarni a daura masa a daura masa raƙumi a daura masa ainihin sha'ir akan bi akan rakumansa sulaimaha wa yuhmalu ne ko yuhammal eh yuhammal ne ba da yuhu na kuma yasa yi yuhammal shiri yuhammal ne an yi hammala lahu ala ba'iri sha'ir wato ya yi umarni a ɗaura masa sha'ir a kan raƙuminsa duk da wani abin da ya ba na ya saka bai da kyakkyawa wa alal akar tamrun a kuma ɗayan aka ɗora masa dabino aka cika mai ainihin bayan raƙuminsa da dabino ya zama gidan duk da wannan tabargaza da wannan kwaɓi da yawa a nan zakallar قالت عائشة رضي الله عنها عائشة تاسي رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها ban taba ganin annabi wato muntasiran ban taba ganin annabi ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ramuwa ba daga wani zalunci wanda aka zalunce shi ko kadan malam takun hurmatan min maharimillah matakar bai kasance wani alfarma wani doka daga cikin dokokin Allah ba in dai dokan Allah ne aka taba su annabi yana yana ramuwa kuma yana fushi amma in shi aka taba yana hakuri wa ma daraba bi yadihi shay'an qattu manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan wani abu ko kadan da hannunsa ba a ce ga annabi ya dauki bulala ko ya dauki hannu ya fike wani bai taba yi ba illa an yujahida fi sabilillah sai dai in yana jihadi ne fi sabilillah to anan kaga dole ne in kafiri ya kai sara shi ma a sarar eh wa ma daraba khadiman wala mar'a manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan khadimi ba ko wata mata a ce wannan ga matar shi na kame mai laifi ya buge ta bai taba ba waji'a ilayhi bi rajulin an zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam da wani mutum fakila daga ce mai haza arada an yi katula an shi ya rasulullah wannan mutumin ya yi nufin ya kashe ka shi zama kamo shi na'am fa qala lahu an sallallahu alaihi wasallam sai sai annabi sallallahu yace masa lam tura'a kada a firgita ka bi ma'ana kada ka firgita kwanta da hankalinka na'am kwanta da hankalinka lan tura'a kada ka firgita walau aratta zalika lam tusallak alayya wato ko da kai nufin haka ba za a dora ka kaina ba Allah ya riga ya bani kariya wallahu ya'tibuka minan nas Allah ta'ala zai tsare ka daga mutane har ka isar da da'awanka ba wanda ya zai kashe ka nan waje waja'ahu zai bin sa'ana qabl al-islam dubi bin sa'ana ya zo ma annabi kafin musulunta ya taqadahu dainan yana neman biyan bashi a annabi ya ba annabi bashi yana neman annabi ya biya shi bashi sallallahu alaihi wasallam da sauro an manki bishi sai ya fuski tufafin annabi da kafaɗansa ya ci tufafin annabi wa akara bi majami'i siyabi ya kawo matattaran tufafarsa. wannan matattara da ya kama ya shaƙi wa aglaza zarau ya kausa ma annabi wajen magana ya gaya ma annabi magana mai kaushi ba da kudi na irin alzalimi kaza kaza da sauran na'am sun maƙala sannan zai ce innakum ya bani abdul mutallib matulun Ya yace lalle ku ya ku yayin abdul mutane ne masu taurin bashi fantahara umar tunan ta cikin Umar ya tsawata masa hmm, wa shaddada lahu bil qawli Umar ya tsananta mai wajen magana wan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata? alhali manzo sallallahu alaihi wasallam yana murmushi na faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ana wa huwa kunna ila ghairi hadha mink ana wa huwa da ni da shi hmm. kunna ahwaj ila ghairi hadha mink hmm. mun kasance mun ko bukatar abinda ba wannan ba daga gare ka ya kai Umar da ni da shi mun kasance mun fi bukatar abin da ba wannan ba gare ka kenan me muke bukata muna bukata ka sulhunta ne an gane wannan maganar tsawata masa haƙƙinsa ne eh, wa inna lisa'i bi haƙƙin maqal hmm. shi ma'abocin haƙƙi yana da maqalan yana da magana tunda dai shi kuɗin shi ne yana da haƙƙi ya faɗi abin da ya ga dama amma ba wannan ne na yi tsammani za ka aikata ba ya umar abin da na yi tsammani shi ne ka sasanta ba wai ka tsawata mashi ba amuru ne bi husnil Shi shine ni ka umurce da kyakkyawan biyan bashi wa ta'amuru bi husnil tafa shi kuma ka umurce shi da kyakkyawan karban bashi neman biyan bashi na gangan na sun maƙala laƙad ke min ajalihi taratu. sannan sai annabi ya ce masa hmm. hakika ya ragu daga cikin ajalinsa kwana uku wannan mutum sauran kwana uku ba hmm. sauran kwana uku lokacin biyan bashi ne amma shi yadda ya zai shi ba zai kai ka ce lokacin ya wuce ne ma wa amara umar eh, ya sai ya umarci umar ya biya shi abin da ake bin sa an gane ko ya biya shi dukiyarsa na'am wa yazidu 20 sa'an kuma ya ƙara mai man sa'i 20 na'am lima rawa'a saboda umar ya firgitar da shi saboda wannan firgitar wanda umar ya mai to a ƙara mai sa'i 30 na'am fa kana sa'i 20 kana sababin islami to wannan ya zama sababin musulunta wannan shi wadalika annahu an karatu gaba da <laughs> an karatu ke alhamdulillah ma su tsari malami malami mujarrar cin mutunci ne da ba kuma da kawo da kawo matsala shi wanda za a in za a kawo mata awa matsala dole a ɗauki mataki mana in za a ɗauki da awa da zuwa kawo matsala dole a ɗauki mataki in ya zama so kuma cin mutuncin zai shafi da awa dole a ɗauki mataki shi ne na akwai yadda za a ci mutuncin shi kuma ka ga shi wanda ya ci mutuncin ma abin ya goma kan shi bai shafi da awon ba sai za ka ce manzan Allah baya yin azaba don an masa cin mutunci filin an taɓa addinin Allah yana so wajen yadda za a taɓa annabi bai shafi da awon ba eh duka malamin ya ci da jirgin kuma lokaci ya yi watanni da yawa malamin ya ki biya don yi nuna mun cewa malamin su ba malamin ba ne tunda da a ce mai mutunci da mutum kirki ne ya kamata ya rika biyan bashi na? sai a gane ya shi gefe ya ce to menene matsalar sai a kan sa a yana so da ya lalata shi yan tafi da ya san dama cewa yana da tasiri cikin al'umma bari ya zama da mutuncin shi to duk irin wanda za ka cewa su yan biri a musamman duk irin wannan abin ya faru suna so su ga mutuncin malamin ya zubi an gane wannan ku Thank eh. a a kira a kama za a tazanta a abin da yake so ya a hana shi tun da dai tabbas ɗin malamin ya yi laifi ya kamata malamin suna ya zama ya kowa kiyayewa irin wannan abu Allah shi kiyaye insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu Allah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sani ba